tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasar na ɗari biyu da biyu daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam muslim bin al-hajjaj karatun da shekul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul iman ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da fassara da fayyace ma'anan ayar nan da allah maɗaukin sarki yi magana kai tsaye da annabi a cikin sota shu'ara da ya ce wa an zir a aqrabin ka wa'azantar ka gargaɗar da danginka na kusa dangi na jini waɗanda kake da alaƙan kusantakan haka da su da kuma danginka abokan zama waɗanda ke kewaye da kai a garin makka sai kuma waɗanda suke makotaka da su a nahiyar da kuke zaune sannan sai da awa ta faɗaɗo a fantsama ta ko'ina to bayan da malin ya nutsa wajen fayyace mana ma'anan wannan aya da kuma wannan umarni wanda Allah maɗaukin sarki ya ma'annabi cikin wannan aya mun karanta hadisai a yau malin ya ce حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزحير بن أمر قال لما نزلت وأنذر أشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رضمة من جبل فألا أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الأدوَّ fantalaka yarba'u ahala fakhashiya an yasbiquhu faja'ala yahtifu ya sabaha wannan hadisi al-imam muslim ibn al ya same shi daga malamin shi abu kamil al fudayil bin hussein bin talha albasari shi kuma daga malamin shi yazid bin zurai'in yazid dan zurai al'ashiyi abu mu'awiya albasari shi kuma daga malamin shi attaimi an abi usman an qabisat bin muharikin wa zuhair bin amrin waɗannan malamai guda biyu su ne su karantar da al'imam muslim wannan hadisi da cewa lamma nazalat yayin da allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ta ɗari biyu da sha hudu cikin sautu shu'ara da cewa wa an zir a aqrabin a farkon wahayi kamar yadda mu karanta a baya Allah madaukin sarki ya fara saukar ma annabi ayoyi biyar ne na cikin suratul alaq cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam waɗannan dunkulallu curarrun ayoyi waɗanda suka taɓa ko'ina a fannin rayuwa da kuma abin da ya shafi ilimin kimiyya da tarbiyya waɗannan ayoyi malam zai zo mana a gaba da bayanai dangane da su za mu fitar da dukkanin abin da ya kamata fitar dangane da mabada na ilmul kimiyya kun gano wannan da kyau ku da duk wasu abubuwa na education da bayanai dangane da iya jagoranci da kuma ɗaura mutane daga wannan zuwa ga wancan zuwa ga wannan har zuwa matakai zuwa ga mutum ya zan cikakken mutum cikin waɗannan awayi guda biyar akwai sannan suna tabbatar da rububiya, da uluhiyya da kuma al'asma'u wa bayan da aka saukar da waɗannan awayi guda biyar sai Allah ya saukar da ya ayyuhal muddassir da ya ayyuhal muzammil ƙarshe sai Allah ya saukar da wa'anzar a shiyar ta kal'akarabin daga ce ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir rujza rujuza fahajur wala tamnu taskakka buƙaci yawaita mutane yawaita dukiya da dai sauransu to zuwa dawa annabi zai fara sai aka ce wa an zar a aqrabin kaga alkur'ani shi ke fassara sashin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko to yayin da aka saukar da wannan ya yace in talaka lahi ila radmatin sai annabin Allah sai ya tafi ya hau kan wani dutse mala ce radmatin kala sahibul aini mai littafin al'ayin ya ce arradmatu hijaratun mujtami'a laisa bi sabitin fil ardi duwatsu ne waɗanda ba kafa suke a ƙasa ba kamar ka ce unguwan duwatsu wanda wannan kan wannan wannan kan wancan wannan ruwa a kan wancan shine radma sai annabi maza ya je ya hau kan wannan dutsen da ya fi kowanne girma mun gane wannan sai kira yayye kuwa ya faɗi maganin da ya faɗa su irin waɗannan duwatsu da ake ce ma radma male ce ka annaha mansura duwatsu ne kamar watsu su aka yi wani hau kan wani kun dai sai ne kuke ganin dutse kan wani ko shi ake ce ma radma wannan bayani ya zo a cikin sharhun nawawi al-minhaj bi sharhi muslim bin al-ajjaj juz'in farko shafi na ɗari uku da hamsin da biyu to annabi ya tafi ila radmatin min jabalin ya hau saman wannan dutse fa'ala a alaha hajaran sai ya dubi daga cikin duwatsun da ke shimfiɗa a wajen wani dutse ne ciki ya fi dukkanin sauran tsayi kuma ya fi ɗoruwa a kan kowanne sai ya haye shi sun da sannan annabi kira ya ce ya bani abdamanafa ya ce ya ko iyalan gidan abdumanaf asalin sunan kenan sai aka samu ziyadan alif da ha kun gano wannan da kyau ku ƙauluhu ya bani abdamanafa da ya ce hazihi yusamma inda nuhati bin nadiba wannan irin kira a wajen malaman na hau shi yake kira da annadabatu wa huwa nau'un minan nida' wani nau'i ne na kira ya zidu alaihi bi kaunin munada fihi mutafajja'an ana mai ƙarin alifin da ha saboda wanda ake kira ana mai afken kira ne wanda bai tsammanin a kira shi da irin wannan kira ko a wannan lokaci ba mala ya ce kawa zaida asali ya zaidi ne amma saboda nadiba sai a ƙara alifu nadiba sai ha'u sakat mun gane sai ce au mutawajji'an minhu ko abin da ake tsoron bala'in da zai afko ma. to sai ka ce wa zahara misali bayanka ne ke ciwo ko an bige ka da wani abu ko an watsa maka wani abu ka ji zafi kaji raɗaɗi abin ya zai maka da musiba sai ka ce wayo bayana to a larabci sai ka ce ne wa zahara ai ya zahar ne amma saboda nadba sai ƙara alifun da ha'u sakat watil haƙo akhirahu alif an nadba ƙarshen asalin ginin kalmar sai ƙara alif wa ya juzi ilha'u ha'u sakat kuma ya halatta za ka yi ƙara ha'u sakat littawakkuf saboda tsayawa qala fil khulasa a cikin khulasa ya ce wa waqifan zid ha saktin in turid wa in tasha fal madd wal haula tazid yake cewa wa waqifan za wa waqifan zid ha wanda yake son ya tsaya akan alifin to ya ƙara hakuri a gaba ya ce me ya abdamana, ku gani abdamanati ne sai ƙara alifus nadba sai ha'us sakat kun gano wannan kamar zaidi ne ya zaidu sai ka ce ya zaida kun gano wannan shi ne cewa waƙifan zid ha'a saktin in turid ya ce in kana so sai ka ƙara ha'un na sakat wa in ta sha falmaddu wal ha'ula ta zid in ka so ka sa alifin ɗin kadai hawun ɗin ba sai ka kawo ta ba ka ce ya zaida kawai ba ya zaida ku gano wannan ku in ka sa ha'u sakat sai ka tsaya kaman a kanta kuna gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace manzo Allah ƙwararre ne fitacce ne masani ne wanda ya goge wajen ɗora mutane da kuma sanin ɗabi'unsu da jawo hankalinsu da isar masu da saƙon da ya kamata isar masu waɗannan bayanai sun zuwa cikin littafin albaharul muhidus sajjaj fi sharhi sahihu muslim na ashek al'adam al'etiyofi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi annabi ya ce ya bani abdi manafa inni nazirun ya ce ku ji ku sani ni ɗin nan ɗan saƙon Allah ne ɗauke da gargaɗi gare ku innama masali wa masalukum misali na da ku ka masali rajulin ra'al aduwa kamar misali mutumin da ya hango makiya ne tafi duk garin ba wanda ya gansu duk yankin ba wanda ya tsinkaye makiyan sai shi kadai fantalaka yarba'u sai wannan da ya ga makiyan da za su kawo farmaki sai sheko a guje yar yarba'u halahu yana an karar da mutanen shi misali kai ne kaji daji kiwo ko kaji daji yin wani abu sai ka hango abokan gaba Ɓarayi ne makasa ne ko kuwa 'yan mamayen kaman baye ne ko ka hango garken zakoki da damisoshi ko koraye ko macizai ko ka hango ambaliya ko gobara ta tunkaro garin a guje sai ka sheko ka isar wa mutanenka abin da ka gani to sunan sunanka rabi'a shine yarba'u ahalahu annabi ya zo ya an karar da mutanen shi yarbau ahalahu da ya ce wa ma'anahu ya hafazuhum shi rabi'a aikin shi shine zuwa gadin mutane don in yi hango anna ya an karar da su na buga muku wancan misalin kun fahimci inda nake son kai ku idan ka je barikin soja za ga sun sa wani dogon karfe kamar max kamar za a ɗaura tanki sai ga an kewa shi da bosu bohuna da wasu yadi na camouflage soja ne ke zaune a kai yana hango nesa kun gano wannan kamar ka je fire service za ga sun yi wani irin gini mai tsawo wanda yake sa wanda yake hangen gari ko zai hango gobara sai marmaza ya ankarar shine rabi'a kuna gano wannan da kyau ku annabi ya ce ni kamar mai wannan ne wa yattali alahum kuma wanda yake wannan aiki shi ke hango wa mutanen gari bala'in da ke nesa wa ƙalu lissa'ilu zalik wanda yake wannan aiki ana ce mashi rabi'a wa huwal ayin shi shine idan gari ɗan leƙen asiri mai sa masu ido wa qali'atu alladhi zuru lil shi shine mutumin da yake zuwa gaji domin ya tsinkayar da mutanen gari halin da wajen gari ke ciki li'alla yadhamuhumul aduwa domin kada makiya su masu darar mikiya su ragargaje su wala ya kunu fi galibin illa ala jabalin mafi aksarin aikin rabi'a akan dutse yake yin shi ko akan bishiya mai tsayi ko tsauni ko gini irin na sojoji aw sharafin ko ya hau kan wani tudu mai tsayi au shay'in murtafi'in ko ya hau kowane abu amma mai tsawo mai tudu li'alla liyanzura ila ab'ada saboda hawan shi sama zai sa ya hango nesa kun gano wannan da kyau kana ganin ai sojoji suka shigo waje za ga wani ya hau kan mota yana sa tabaran hangen nesa yana lallekawa sunan shi rabi'a annabi ya ce ni kaman wannan ne ne maku hangen nesa na hango bala'i zan an karar da ku wannan bayani ya zo cikin littafin alminhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj na al'imamin nawawi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi a juz'i na uku shafi na tamanin da biyu ya an yasbiquhu shi wannan ɗan leƙen asiri dan ya ankarar da mutanen gari sai ya hango makiya tafe sai ya marmaza yana son ya isar wa mutanen gari abin da ya gani to amma kuma gudu da zai yi a kafa ko kan abin hawa ba zai isa ya kai ga mutanen garin su shirya ba sai ya hawa kan dutse zai masa shela don ya ankarar da na nesa haka ya faru lokacin da aka sanya maka dan malik takunkumin daina magana da shi sanda aka yi sallan asuba annabi ya janye wannan takunkumi mutum biyu suka sheka unguwan su ka'ab ɗaya ya hau kan doki ɗaya hau kan dutse sai kwallar ihu ya sanar da shi mai ruwa ya ce sauti ya riga dutse doki zuwa ya ce da wanda na ji sautin shi ya zo sai na kwaɓe riga na sai na ba shi kyauta shi ne annabi don kar makiya su riga shi sai ya maza ya hau kan dutse faja ala ya hatifu sai ya raka kira yana ya sabaha wannan kalma na ya sabaha qala ibn al-asir ibn al-asir rahimahullah yace hazihi kalimatun yaquluha al-mustaghis wannan kalma mutumin da so da dama yake neman agaji shi ke kururuwa da ita ya kira ya ce ya sabaha wanda yake neman agaji yana irin wannan dan jama'a su fahimce shi su kawo mai ɗauki wa asluha amma ita asalin kalman ya sabaha ana amfani da ita ne idza a lil ghara mun gane idza asahu in za su yi kuwa shine ihu ba sabu ba iza sahu idan za su ihu su yi kuwa na ƙara hamza ko lalgara in an kawo masa hari kenan kun lura annabi ƙwararre ne da ya hau kan dutse sai ya amfani da kalman ya sabaha kafirci shirka bid'a son zuciya shedan dajjal bala'in duniya da lahira ya kawo mutane hari sai ya hau kan dutse don ya ankarar da su cewa ga maharanan shi ko mai ankararwa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li'annahum aksara ma kanu yugiruna inda saba saboda makiya so da dama da asuba suka fi kai hari lokacin da annabi ya kai hari khaibar da yaushe kai da asuba zuwa suke kwakwanta a bayan gari lif sai garin Allah ya waye wannan za shi kasuwa wannan zai je gona wannan zai je aiki wannan zai je kwadago kawai sai a ga runduna ta faɗo haka annabi ya shiga khaibar da suka ga annabi ya kasa rundunoni sai suka ce muhammadu walla muhammadun wal khamis ga muhammadu nan da rundunan yaƙi annabi da ya ga yahuda sun firgita sun razana ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar haribat haibar ya ce haibara ta rushe inna iza nazalna bi sahati qaumin fasaha sabahul mundarina ya ce duk garin da muka yi mata asibanci to ta kaɗe garin da aka yi magargadi suka yi taurin kunni da jijjifi ake kai masa hari fasa'a sabahul mundari to shine ya sabaha wai sammuna yawmal gara yawmal sabah kuma suna kiran duk da aka yi masa irin wannan farmaki da mu saba faka annal qa'ila ya sabaha ya ƙulu kada ga shinal aduwu kenan wanda zai zo ya kira ya ce ya sabaha kamar yana ankarar da mutane ne da cewa ga shinal aduwu ku kintsa makiya sun kawo mana hari a shirya a kara kai a kara gare a kara al'umma a tsare dukiya duk wanda ya ji wannan to zai fito da shiri ne kaga annabi ya jawo hankalin mutane don kowa ya kintsa ya fito don akwai jawabi mai kyau ba wanda zai rage kowa sai ya fito kun gano wannan da kyau ko annabi ya iya ko kwararre ne ko ya goge ko ai mutakharriji ne bi kulliyatin usulid din wa da'awa a jami'ar Allah Allah ne da kanshi ya tirin ɗin yan kayan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa mawakin annabi ya ce ibn zaran bil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha ki duba gani cikin halittun Allah kaf irin annabi ba a yi ba kuma ba za a yi ba a gasa bihillahul wara fa muznatun ai agaji ne Allah ya kawo matalikai annabi ya zama indararan alheri Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda waƙila innal muqatilina kanu idza jaa al-lailu yace dama su mahara mayaka dare na yi yarji'una anil qitali sai su zuƙe su koma sansaninsu su kame su bar yaƙi saboda duhu yayi fa'iza adan nahar garin Allah na wayewa awadoho sai su komo da jijjifi a ci gaba da karawa ka annahu yuridu bi qawlihi ya sabaha kaman annabi yana nufi ne da wannan kiran cewa kada jaa waqtu sabah lokacin da aka saba na kara kai yayi fata'ahabu lil qitali saboda haka kin tsama yaki kaman begile na sojoji kenan aka hura saboda duk wani jarumi ya ƙara jinjina makamin shi ya ƙara gyara ta saboda zai shirin ɓarin wuta Jam'a mun gane wannan da kyau wannan bayani ya zo a cikin littafin annihaya fi garibul hadis a jiz'i na uku shafi na takwas allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce ya sabaha ya ku jama'a a kintsa lokacin aran gama da ya yi. to kenan annabi yi wannan kiran saboda ya tattaro jama'a don ya isar da saƙon mai duka Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai aminci da yarda mala ce wa na muhammad bin abdul a'la qala na mu'tamiru an abihi قال haddasana أبو an zuhair زهير amrin wa وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه الإمام مسلم yana da wata hanya daga malamin shi abdullahi Muhammadu ɗan dan abdul'a'ala shi kuma daga nashi malamin mu'tamiru daga baban shi ya ce abu usman ya karantar da mu daga zuhairu ɗan amrin daga kabisa dan muharikin daga annabi irin wancan hadisin da muka karanta muka farfasa kalmomin cikin hadisin malayci wa haddasana abu kuraibin muhammad bin ala'i, ƙala haddasana abu usama an al’amashi an amur bin murra an sa’id bin jubairin an ibn abbasin ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce lamma nazarat hazihil aya yayin da Allah ya saukar da wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabina wani yana daga cikin marasilus sahaba saboda Abdullahi dan Abbas sanda wannan abin ya faru ba a haife shi ba mun gano wannan da kyau ku ba a haifai ba yace sanda Allah ya saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin ka fara ma danginka na kusa wa'azi wa rahataka minhumul mukhlasina wa rahataka minhumul mukhlasina to kafin kai tsaye mu ji ma'anan wannan mala yake cewa arrahatu yuharraku kalmar arrahadu a yi mashi wasali kaumun rajuli su ne iyalanka ‘yan yaronku ‘yan ƙabilanka gayyanku dangin jini wa ƙabilatuhu kuma Rahad ana itilaƙin shakan ƙabilanku wa min salafatin aw saba'atin ila ashara ana amfani da kalmar rahadu daga mutum uku bakwai zuwa goma au ma dunal ashara ko abin da yake ƙasa da goma amma ya fara daga jam'i wa ma fihim ra'atun amma an rahat ana itlaƙin shi ne ga gayyan maza da ba mata ciki wala wahida lahu min lafzin bai da guda ɗaya a cikin lafazin shi wa jam'uhu jam'in shi shine arhutu wa arahid wa arhatun wa arahidu kun gano wannan in za ka yi jam'in rahat za ka yi cewa arhudu ko kuma arahid ko arhatun ko arahidu wannan shine jam'in rahat wannan bayani ya zo a cikin littafin alkamusul muhit jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sha shida mun gano wannan to da Allah ya ce wa anzar ashiratakal aqrabina sai ce wa rahaquka minhumul mukhlasina qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi yace Zahiru hadhihi al-ibara anna qawluhu wa rahaquka minhumul mukhlasin asalin wannan ibaran wannan cikon magana kana qur'anan da ƙur'ani ne wa an zar ashirataka al-aqrabin wa rahatika minhum al-mukhlasina haka ayin take unzila da haka aka saukar cikon ayin kenan cikin sun summa nusikhat tilawatahu daga baya sai aka share karatun ولم تقع هذه الزيادة amma wannan البخاري أما ون ورحتك منهم المخلصين ba shi a cikin ruwa al-imam al-bukhari al-imam ya kawo wannan bayani a cikin al-minhaj da sharhi muslim bin al-hajjaj juz'in farko shafi na 353 wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace la alla hadhihi ziyada kanat qur'anan mai yiwa wannan karin da yazo a cikin wannan hadisi cikon ayin ne na al-qur'ani fa nusikhat tilawataha daga baya sai aka share karatun sun mastushkila zalika bi annal murad in zarar kuffar ayan ta zo da wani ɗan ruɗani domin ai Allah ya ce ai madangi wa'azi ne waɗanda suka kafirai wal mukhlas shi ko mai ikhlasi sifatal mu'min siffa ne ne mai imani ai haka har ne yana da ikhlasi wal jawab ya ce babu rudani a ciki amma ga ansan wal jawabu an zalika annahu lamma yamtani'u ataf al khas alal al am yayin da ba zai yi ai atafin khas akan am ba sai dai atafin me ba zai yi ai atafin khas alal am ba sai dai atafin me am alal me khas ka ƙaunihi wa an zar ashira ta ka'am wannan a shira ya gama kowa fi man amana minhum wa mallam wanda ya imani da wanda bai ba sun ma tsafa alaihiyar rahatul mukhlasin sai aka goya da dangi waɗanda suke al-mukhlasina ne mala yace tanwihan bihim wata akidan dan a ƙarfafi maganan ne kawai kawo ba dan a ce akwai dangin annabi sanda aka yi mai wahayi waɗanda suke musulmi ba wannan bayani ya zo cikin fatowar bari na ibn hajar al-askalani juz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da tamanin da tara sheikh al-adam al-ethiopi alladhi yazharu li yace abin da yake bayyana man annahu laysa al-murad bi kaunihim mukhlasin al-ikhlas al-imani ya ce da kira su da al-mukhlasin ba ana nufin ikhlasi ne na imani ba wa inna ma huwa ikhlasul waddi wal atafi wal qaraba ana nufin ikhlasi ne na soyayya da tausasawa da kuma kusantaka fa inna man kana aqrabu ila shakhsi nasaban domin waɗanda suka fi kowa kusantaka da mutum wajen nasaba ya kono akhlasu fi mawalatihi sun fi kowa bin shi biyayya na gaskiya wa munasaratihi da kuma taimakon shi taimako na haƙiƙa wa muhabbatihi da kuma tsantsan soyayya da babu gurɓata cikinta wa huwa aidan yakhlus lahumul wad shi ma za ga yana son su so na gaske wal mahabba yana ƙaunansu ƙauna na gaske fata'ammal ku lura da maganan al-mukhlasina ba ana nufin akwai dangin annabi waɗanda suke mumine ba ne sai dai ana maganan ya kira dangin shi dangin da suke son shi domin su bi shi ina fatan mun gane wannan da kyau kamar da ya ce ne kulla as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba yace ai bana neman sakamakon isar muku da wannan sakon ku tara min wani gudunmawa abin da nake so kawai ku kalli kusanci na da ku ku so ni ku bi shari'an da na zo da shi an gane wannan da kyau ko amma na ayyan shiya sun yi sharab da ita sun ce da ahalul baiti ake yi yasa baka gaje ka koyi karatu daga wanda ya koya daga malamin ba to matsala na nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa wannan bayani ya zo a cikin littafin al-bahr al-muhit as-sajjaj fi sharhi sahih muslim Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to kun ga kenan da warrahaɓaka minhumul mukhlasina yanki ne na alkur'ani ta irin waɗannan ayoyi ne da aka shafe su 'yan shiya sai su kwaso sai su zo sai su ce da kun gani ko duk su usman ne suka cire ayoyin suka zubar saboda ba sa son dangin annabi ai su dangin annabi tuntun ma masu imani ne gashi na ruwayan muslim ya kuma jahili ka gani sai a ɗauko maka wannan magana na nawayi a ce da ya ce qur'ani ne amma shi ma da yake ahalus sunna ne magoyan bayan su usman sai ce wai an shafe ƙarya yake yi sai maka hayaniya kai kuma jahili ne ga 'yan mata an girke ma kai ta zina da sunan muta'a sai ka ce gaskiya kuka faɗa don a buɗe mai ɗaki a ja labule a rufe ƙofa mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya kare mu daga ɓata to da aka ce gargaɗi dangin shi fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya fito hatta sa'ida safa sai ya zo ya hau kan dutsen safa radma ɗin can ashe dutsen safa ne fahatafa annabi ya kira kiran da ya ce ya sabaha faƙalo man hadha alladhi yahtifu gida-gida lungu-lungu dandali-dandali cewa ake waye wannan ke kira haka a irin wannan lokaci na jijjifi ƙalo sai aka ce muhammadun wallahi muhammadu ne fajitama'o ilaihi nan da nan sai suka tattaru wajen shi faƙala bayan da aka tare sai ce ya bani fulanin ya bani fulanin ya bani fulanin mai ruwa ya ce ya kira dangin suwani dangin suwani dangin suwani ya ce ya bani abdi manafin ya bani abdulmuttalibi fajtama'u ilaihi sai suka ƙara matsowa faƙala sai ce a ra'aitum lau akhbartukum ya ce me kuke gani da zan ba ku labarin anna khailan takhruju bi sabi hadal jabal makiya suna nan bayan wannan dutsen yanzu yanzu za su gargado su gangaro su zakudo su fado mako a kuntum musaddiqiyya shin kuɗin nan za ku gazgata ni qalu suka ce ma jarabna alayka kadhiban ai ba mu taba gwada ka da ƙarya ba a cikin ruwan ya ce lau a habartukum hukuma baya ya ce da zan ba ku labari a rada bi zalika ta kariruhum bi annahum ya na sidikihi annabi ya yi wannan ne don ya ƙara tabbatar musu da matsayin shi a wajensu don su sun bi kowa sanin gaskiyan shi idan akhbara an al'amr al-ga'ib duk sanda ya ba da labari na abin da bai nan za su aminta don dama bai taɓa masa ƙarya ba ku koma ku karanta hadisin sarkiwa eh herakal lokacin da sabu su fiyan suka je sai ya tambaye sai ce ya taɓa ƙarya suka ce da ɗaya bai taɓa mana ƙarya ba herakal ya ce ba zai yi wa ya ƙi yi ma Allah ƙarya ya ƙi maku karya ya koma ya ma Allah ba kaga arni bature ma ya san manzon Allah ba makaryaci bane ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ya ce wa qafi a dis ali ma a'lamu shabban min al-arabi ja'a qaumihi bi afdala mimma ji'itukum bihi ya zo a cikin hadisin ali hadis ne wa qafi hadisi ali ya zo a cikin hadisin sayyidina ali yana cewa ma a'lamu shabban min al ni ban san wani mutum daga cikin larabawa ba ja qaumihi bi afdala mimma ji'tukum bihi sama da wanda ya zo muku da abin da ji'takum bihi wanda Muhammadu ya zo muku da shi ba inni annabi ya ce inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah annabi ne yake magana yace ba ku da wani a garin nan wanda ya zo muku da alheri irin nawa domin ni na zo muku da alherin duniya da lahira ne wannan bayani ya zo a cikin littafin fatowar bari na ibn hajar jiz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da tamanin da tara allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙalo suka ce ma jarrabna alaika kariban suka ce mu da ɗai ba mu taɓa gwada ƙarya tattare da kai ba ƙala sai ce fa inni nazirun lakum to ni mai gargaɗi ne a cikinku baina yadai azabin shadidin bayan wannan gargaɗe to azaba mai raɗaɗi yana tafi in ma za su yi tinkawo su ahalul fatara ne to yanzu wa'azin manzan Allah ya soke wannan wanda bai bi ba jiki magayi Ƙala fa qala abu lahabin daga nan sai abu lahab ya ce tabballaka kai ku tar da kai amma na illa li haza muna harkokinmu wasu na kasuwa wasu na gida wajen iyali wasu na sana'a wasu na kaza kawai ka tattaro mu ba abin da za gaya mana sai wannan sun makama sannan abu lahabi ya zumbir ya miƙe fa nazalar hazi sura sai allah ya saukar da tabbat ya da abi lahabin wattab abu lahabi ya shiga uku da aka ya rika nuna manzan allah wai shi a dole ga ɗan tsagera mun gane wannan da kyau ko Allah ce tabbat yada hannayen shi duka sun kaɗe abu lahabi ya shiga uku ya tsokano bala'i ma agna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar da yake takama yana da da hanyoyin kasuwanci da arziki gwaɓaɓa da yake da su Allah ce ba abin da za su tsina na mashi mun gano wannan da kyau ko ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ta lahab zai shiga wata irin wuta mai babbaka dama shi abu lahab ne ko to zai shiga narun lahab dama shi baban bakin wuta ne ya kai mai arashi da irin wutan da zai shiga wamra'atuhu hammalatal hadabi da matan shi mai yawo da guntsugulu da ita ma zai wahala za a ci mutuncin mai da awa ba ga da hannun mata ba su da 'yan shiga gida wajen iyaye mata wamra'atuhu hammalatal hadabi fi ha a wuyanta habulun min masat akwai zarganniyar akwai zarban wuta da za a samu da saboda mace ce kyakkyawa mai dogon waya tana lullube wuyan da me da zinari da kayan kwalliya tana fitowa tana takama don su masu arziki ne wajidun kajidun ri'imi laisa da fahishi ya ce wuya kamar wuyan barewa musamman idan na sadhu in ta zuba mai kayan kwalliya bata bar sha kawai ba akwai jan hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaza qara al-a'mash ila akhir sura haka al-imam al-a'mash ya karanta ayin tiryan tiryan har zuwa ƙarshen sura bai ci birki ko ina ba ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce tambihun ga wani faɗakarwa ƙalattibi rahimahullah al'imamu tibi allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce uslubu hazal hadis salan wannan hadisin da annabi ya bayani a cikin shi yusamma fi ilmil bade' ana kiran shi a cikin ilmul bade da almazhabul kalami tsarin zance annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama istanqahum annabi yayi magana da su ne awwalan bima aqarru bihi annahu sadiq sai da ya ja su ya lakana mun suka tabbatar da cewa shi mai gaskiya ne falamma matarafu yayin da suka yi da gaskiyan annabi alzamahum bi qawlihi sai ya lazamta masu tunda kun yadda ni mai gaskiya ne to ku yadda da fa inni nazirun lakum ni mai gargadi ne a wajen ku ba ƙarya na zo muku ba ai idza arabtum bi sidiki in kun san kun tabbatar da gaskiya na fattabi'u lima aqulu lakum ku bi abin da na gaya muku duk wani ilimi ko yana cin hadisan manzon Allah sai in dama baka iya ba ko baka ji an koya maka ba ko kuma ka sare shi ne rana tsaka Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wannan bayani ya zo a cikin littafin al-kashif an haqa'i sunan juz'i na 11 lamba na 3397 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace al-imam muslim yace wa haddathana abubakar bin abi shayba wa abu quraib قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال سئد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وترانني النبي يزوي هوكن دودا الصفا فقال دي هوكن دودا يشي يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة كما هو حديث النبايا رواية أبو أسامة دم كرنتا sai dai walam yazkur nuzul al-aya sai dai bai bayanin saukan ayan wa anzir ashiratakal aqrabina ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan kuma shine karshen wannan babi da yake bayani dangane da umarnin da aka ba annabi ya gargaɗi dangin shi na kusa malam yace babu shafa'atin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi talib babin da zai bayani akan ceton annabi ga babban shi abu talib fi takhafifil azabi anhu annabi zai je mai magiya ya roƙo mai arziki wajen Allah a sauwaka a sassauta mai azaba ba wai a fasa ko a ɗauke ta duka ba wannan babi abin da zai tattauna mana kenan sannan kuma za mu yi magana kan aƙida sosai domin mutanen makka sun san darajar abu talib bacin su kuma 'yan shi'a yanzu suna yawo da wata ƙarya da su da 'ya'yansu sufaye kun gano wannan ko iyayensu sufaye za mu tattauna ƙaryen da suke don gani da abu talib allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai wa haddasa na ubaidillahi bin umar القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد المالك الأموي قالوا دكن وأن معلمي أكسكتي حدثنا أبو أوانا عن عبد المالك بن أمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال عباس عن عبد المطلب ya ce ya rasulallah ya manzan Allah hal na fata a ba talib da sha'in? shin akwai abin da za ka amfanar da abu talib da shi fa innahu kana ya hoɗuka, domin ya kasance yana baka kariya yana taimakonka in an fusata ka yana fushi sakamakon fushinka ƙala sai annabi ya ce ma abbas na'am akwai taimakon da zan mai huwa fi dahadahin min narin ya ce abu talib zai samu kanshi a tsakiyar wuta walaula ana ya ce ba dan ni ba lakana fi darakil asfal minan nar da abu talib ya samu kanshi a can ƙarƙashin ƙasa a can ƙolu-ƙole a can ƙasanta a nan za a zaunar da shi ya ce ba don ceton da zan je zan mashi ba jama mun gano wannan da kyau ko mahala ya ce haddasana ibn abi umar haddasana sufiyanu an abdulmalik ibn umairin an abdullahi ibn al-haris qala sami'tu al-abbas yace ji abbas ya kuli yana cewa qulti ya rasulullah yace ya manzan allah in aba talib kana ya hotuka abu talib ya kasance yana baka kariya yana tsare ka yana taimaka ma yana fushi da fushinka yana damuwa da damuwanka mai gidanka ne wanda ya tsayo dangane da al'amuranka wayan suruka kuma yana taimakonka fahal na fa'aho zalika wannan abin da ya rika yi zai amfane shi ƙala na'am sai annabi ya ce kwarai da gaske wajattuhu fi gamaratin minan nare annabi ya ce zan same shi yana cikin wuta a tsakiya cikin balbalin bala'in jahannama fa akhrajtuhu ila dahdahin yace sai in fitar da shi gaban wuta sai a aji. shi hadisi ya ce za a sa mai takalmin wuta ne amma kwakwalwa kwanyen shi tana zaɓarɓaka saboda azaba Allah ya kiyaye mahala ya ce wa haddasa nihi muhammadu bin haddasa na yahaya bin sa'idin an sufiyana kala haddasa ne abdulmalik bin umairin kala haddasa ne abdullahi bin alharis kala ni Abbas bin abdulmuttalibi ya kawo wannan isnadi da wancan matanin hawwala sanad yace wa haddathani Abu Bakar bin Abi Shayba haddathana Waqi'un an Sufyana bi hadha al-isnad an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bin nahwi hadith Abi Awana kun ga wannan da kyau ko haka al-Imam Muslim yake in yana da hadisi ɗaya mai isnadai da yawa haka yake tara su waje ɗaya sai koro su dan ya ƙarfafi wannan lafazin da ya kawo ya ce wa haddasana qutaybatu bin sa'idin haddasana laythun an ibn al-hadi an abdullahi bin khabbab an abi sa'id al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده أمه أبو سعيد يتي أن أنبتي بابا النبي أوجنشي أبو طالب فقال sai ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yau malkiyama ya ce lallai cetona za ta yi mai amfani ranar ƙiyama fayuji alufi daf dahin min narin za a aje shi a gaban wuta yablugo ka abaihi wanda wutan iyakan idan sawun shi kaɗai wutan take taɓawa amma yagli min hudimaguhu Ƙwaƙwalwan shi kwanyen shi tana zaɓarɓaka tana tafarfasa na'am dahdahin me muka ce dahdahin ne gaba ba dahdahin ba daidai ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace waɗannan su ne iyakan hadisan da ke cikin babin ko eh to bayan da muka ji waɗannan hadisai duk mutumin da ya san abu talib kuma ya san annabi zai so ya san waye abu talib sannan me ke cikin wannan hadisi wanda ya kamata a cire na fiƙihu da kuma bayanin aƙida da abubuwa masu amfani wanda da izinin Allah za mu zo za mu je su a wannan gaba da ya ce kissatu abu talib ɗan dagaitaccen tarihin abu talib wannan tarihi na abu talib ya zo a cikin fatul bari na ibn hajarin jiz'i na bakwai shafi na ɗari da casa'in da hudu ya ce wasmuhu indal jami suna abu talib wajen kowa abdumanafin mafi yawancin malaman tarihi malaman siyar sun yi bayani cewa sunan abu talib abdumanafin wa shazzaman ƙala imran waɗanda suka ce sunan shi imran to waɗannan sun yi kuskure sun yi fitan kafa. kun gano wannan sunan abu talib wa abdumanafin 'yan shi'a suka ce sunan shi imran mara ce sun zama shaz annabi ya ce man shazza shuzzafin nari bal huwa qawlun batil mala cewa abu talib sunan shi imran wannan maganan banza ne naqalahu ibn rahima rahimahullah ibn taimiya yi wannan bayani fi kitabin raddi ala rafidi da cikin littafin da ke bayani akan raddi da martani akan dan shi'a <clears throat> ibn taimiya yana mawa dan shi'a raddi ne kun gano wannan da kyau ko to a ciki ya ce sunan abu talib mai imran Yace ce anna ba'adun rawafid za'ama anna qauluhu ta'ala wanda daga cikin yan shi'a ya riya cewa magana Allah da ya ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina anna ala imran huwa ala abi talib suka ce imran din nan wai shine abu talib kun ga yadda ake fassara qur'ani da ra'ayi ko waɗannan su ne battalun su ne almubtilun wanda muka yi bayanin su ko wanda ibn timiya ya karo da su iri-iri ga abin da Allah ya faɗa su kuma don wata manufa nasu sai su canza maganan Allah su kawo nasu yuriduna an yubaddilu kalamallah wa annas ne abi talibin imran suke cewa wai sunan abu talib imran washtuhira bikuniyatihi sai shahara da alkunyin shi bai shahara da sunan shi ba wa kana shaqiqu abdullah shi abu talib abokin haihuwan abdullahi ne mahaifin manzan Allah walidar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifin annabi yan uwan juna ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wale zalika ausa bihi indal muttalib waka zalika ausa bihi abdul muttalib inda mautihi ilaihi wannan yasa sanda abdullahi ajali ya zo mai sai bar wasiya cewa kai abu talib ka rike wannan ɗanawa a hannunka faka falahu ila an kabira haka abu talib ya rike annabi har zuwa girman annabi wastamarra ala nasrihi ba'da an bu'isa haka ya ci gaba da taimakon annabi bayan da aka aiko shi ila an mata abu talib har zuwa sanda abu talib ya rasu wa qad zakarna annahu mata ba'da khurujihim min ash-sha'bi a baya ibn hajar ya ce mun yi bayanin cewa abu talib ya mutu ne bayan da suka fito daga dokan taɓaci wanda aka sa masu suka tafi bayan gari sanda ƙureshawa suka ce ba siye ba saida masu ba hudda ba mu'amala da su an yanke komi ba za a ƙara tanka masu ba abu talib ya kira dangin uwa dangin uba na annabi don a mara ma annabi baya kaga rahadu ko kun gano wancan bayanin ko sai suka tafi bayan gari gaba ɗaya za su mara mashi baya dama ka'idar rahabu la yas'aluna akhahum hina yandubuhum in dan uwansu ya kira su ba su tambayin shi yana da gaskiya ko bai da gaskiya za su mara mashi kawai inda nasu ne wa ma ana illa min guzayyati in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi shi dan guzayya ne in guzayya ta daidai yayi in ta kife su kife tare wa zalika fi akhir sanatil ashira min al-mab'ath wannan ya faru ne a shekara na goma bayan aiko annabi wa kana yazubbu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu talib ya kasance yana ba annabi kariya wa raddu anhu kullu ma yana kara annabi daga duk abin da za a kawo ma annabi na cutarwa wa huwa muqimin ma zalika ala dini qaumihi tare da haka yana nan kan addinin mutanen shi bai bari ba وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ابن حجر يتي بعد دقيوا با حديث ابن مسعود يا غباتا da ya ce wa amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun ci ɗan karen wuya an da ke mu an ƙona mu an ɗaure mu an mana komi na azabtarwa amma shi mai gidanmu annabi famana ahullahu bi ammihi sai Allah ya kare shi daga wannan bala'i ta hanyar kariyan da ya samu da baffan shi wa akhbaruhu wa akhbarahu fihi yaqo fihi yaqatihi wa zabba anhu ma'rufa mala yace labari tarihi jawabi dangane da kulawan da Abu Talib ya ma annabi da kariya azabba anhu ma'rufatun mashhura wannan sanannen abu ne kuma ya shahara kowa ya sani jama'a mun gane wannan mun ɗauko wannan daga bata bari ne don shi zai yi daidai da abin da muke karantawa dan ba so muke mu karanta tarihin an haife shi lokaci kaza sunan matan shi kaza yayan shi kaza da sauransu ba dan ɗaliban ilimi yake karantarwa kuma akwai abin da muke son mu cimma don so ake an jima da gobe da jibi kai ma ka isar da wannan saƙon a madadin mai gidan gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙorewar lokaci za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ci gaba da wannan tarihi na Abu Talib har zuwa mu mai da martani kai tsaye kamar yadda muke alkawari ga 'yan shi'a wanda kun fara jin ƙaryen da suke tun daga suna to kuma za ku zo ku ji wani runtu da cika baki da suka yi in baka san wannan ba bayan da za a yi ka maida ma waɗannan baƙaƙen halitta masu baƙin zuciya da baƙin kaya da mugun baƙin nufi martani har ka iya murƙushe su ga danne su in baka san karatu ba ƙarya za su yi ma kai kuma addinin ku babu ƙarya su kuma ƙarya rukuni ne daga cikin rukunin addinin su suna cewa izasta sanna ra'ayan ja'alna wa hadisa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum